sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 27 ga watan Satumban shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. To Murtala jakadan Faransa a Nijar ya bar kasar da sanyin safe yau Laraba kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin a kore shi. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna ada da matsal wato da matsalar tsadar rayuwa. haka kuma za a cewa hukumar lafiya ta duniya who ta yi kira ga makarantu da su kare yara ga illolin da ke tattare da shan taba sigari to bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ake bikin maulidin annabi a fadin najeriya ko kuma a fadin duniya malama addinin musulunci a arewa maso gabashin najeriya na amfani da damar bikin domin kira ga zaman lafiya musamman tsakanin matasa tashin hankali ba inda zai kai mu an gani tashin hankali ya hana mu noma ya hana mu karatu shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma hukumar lafiya ta duniya da who ta bayyana damuwa kan halin da masu lalurar kwakwalwa sama da miliyan biyu suke ciki a kasar ghana youtube yanzu yadda ake shaye-shaye da sauransu wani kuma na nan lamari na eh, talauci wani na nan lamari na family problems wani tuna nan lamari na zamantakewa tsakanin namiji da na mace kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin mu arewa a yau da nasiru adamu hikaya ke gabatarwa wanda zai duba yadda sana'o'in hannu ke taimakawa matasa wajen dogaro karo da kai haka kuma za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyi da kuke aiko mana to amma yanzu sai a gyara zama ga ɗan mutan gumel da kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya jakadan faransa a nijar ya ba kasar da sanyin safiyar laraban nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin kore shi kuma kwanaki bayan da shugaba emmanuel macron na faransa ya ce za a janye jami'an diflomasiyyar jami'in diflomasiyyar tare da janye sojojin faransa dangantaka tsakanin nijar da faransa tsohuwar mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a ƙasar don taimakawa yaƙi da ikirarin masu jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojojin ƙasar suka kwace mulki a yamai a watan yuli majalisar mulkin sojan dai ta umarci da kadan faransa sylvain ited da ya fice da ƙasa cikin sa'o'i 48 a ƙarshen watan agusta a matsayin martani ga abin da suka bayyana matsayin matakin da faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradin nijar da farko faransa ta yi watsi da wannan umarni inda ta tsaya kan matsayinta na cewa gwamnatin mulkin soja ba ta bisa doka tana mai ikirarin mai amaido da tsohon shugaban kasar muhammad Bazoum wanda aka hambara a juyin mulkin watan yuli amma macron ya sana a ranar lahadin da ta gabata cewa jakadan zai koma birnin paris kuma sojojin faransa za su fice Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar Talata. Ƙungiyoyin da sun yi ta tursasa wa shugaban ƙasa Bola Tinubu, Bola Ahmad Tinubu, da ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur, amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. Farashin da suka yi tashin gwauron zabo, ciki har da farashin abinci da sufuri da kuma wutar lantarki yayin da galibin 'yan kasuwa da maginanta ke dogaro da injinan janareto masu amfani da man fetur wajen samun wutar lantarki. Ƙungiyar ƙwadago ta NLC da ƙungiyar cinikayya ta TUN da ke zama manyan ƙungiyoyin ƙwadago sun ce za su fara yajin aiki a ranar uku ga watan Oktoba. A yau Laraba, Rasha ta zargi Amurka da Birtaniya da taimakawa ukiran wajen kai hari a makon da ya gabata kan da na sojan ruwan Baharum a yankin Kirime da Rasha ta mamaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha, Maria Zukuroba, ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya taron tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leƙen asiri na ƙasashen yamma da tauraron ɗan adam na neto da kuma jiragen leƙen asiri zakaroba ya kuma ce jami'in leƙen asirin amurka da na birtaniya sun taimaka wajen daidaita makami mai linzamin an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni Yau ne al'ummar musulmai a faɗin duniya suke gudanar da bikin maulidi na wannan shekara. Ranar tunawa da haihuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. duk da yake dai wani bangare na musulman na ikirarin sahihancin wato na inkarin sahihancin bikin na maulidi ana amfani da bikin domin bayyana tarihi da halayen manzo sallallahu alaihi wasallam tare da karfafa koyi da su Wakilinmu a maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya haruna dauda biyu ya ce ana amfani da damar maulidin domin karfafa zaman lafiya musamman a yankin da ya fama da kalubalen tashe-tashen hankali na kungiyar boko haram dangane da muhimmancin wannan rana dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da hutun kwana guda a dukkanin jihohin da ke fadin kasar baki daya don baya waɗannan musulmai dama su gudanar da bukukuwan su a duk inda suke haka ma wurin wannan bukukuwa ya gudana a zagayowar madinatu da kuma ya samu halartar manyan manyan baki hada daga jihohi da kananan hukumomi da ke fadin kasar da kuma wasu makwabtan kasashe kamar Nijar da Chadi da Senegal da Ghana da zai wasu kasashe da dukkanin suka halarci zawuyan abdul na ganin cewa an gudanar da wannan biki tare da su sheikh khalifa ali abdul fatai shine shugaban zawuyan da ya nuna muhimmancin wannan taro ya kuma kira ga matasan kasar nan kamar haka kamar yadda aka sani mafi yawan garuruka ko kasashe yau za a zauna ana ta taniya da karatun kur'ani da zikiri da sauransu saboda duniyar mu a yi koyi da shi samarinmu su koyi zama da musulmi da wanda ba musulmi ba a guri ɗaya kowa da bambancin addininsa amma a zauna lafiya kamar yadda maza sallallahu alaihi wasallam ya zauna saboda haka samari su mai da hankali su tsaya su koyi addinin na farko tukuna kuma su yi shi kamar yadda aka ce a yi ba su yi shi son ransu ba zaman lafiya shine mafita ga duk al'umma ko kuma duk al'ummanmu a duk inda ake tashin hankali tashin hankali ba inda zai kai mu an gani tashin hankali ya hana mu noma ya hana mu karatu shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma makota da makota suna fada to yanzu can inda ake ta kashe-kashen wannan su fito su kashe wannan wayannan su fito su sace wayannan ba musulunci ba ne to ko mutanen da suka zo da wasu kasashe suka kuma halarci wannan taron ke cewa muhammad abdulkadir muhammad muhammad na sudan أولا إن شاء الله يعني ببركة هذا المولد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن السودان yana roƙo albarkacin wannan taro da aka yi albarkacin haifuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yayi wa ƙasar Sudan wannan bala'i da yake damunta na ficincinu haka zalika dukkan ƙasashen musulmai Allah ya yayi musu da suke fuskanta dai suna na mala usman ne na fito daga jihar difa daga difa niger insha Allah an zo lafiya a zauna lafiya a yi mauludi lafiya kowa ya haƙuri da juna ba bayan haka sai an yi haƙuri abun da ka gani wanda bai maka ba duka a yi haƙuri mutum kar ya duba kanshi shi wani abu ne a'a daga inda ka tashi ka bar komai naka a can wasu al'umma kenan da suka zo daga wasu kasashe daga kuma halarci taron maladi a garin maiduguri haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za ku kuma iya biyar mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Sarfil ya dawo da ci gaban labaran duniya. Sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa bisa ka'ida ba a watan Yuli yana hannun Amurka a cewar jami'an Amurka a yau Laraba. tambar kore-kore ta Arewa ta ce ta kori Travis ne bayan kammala bincikensa na ƙarshe. sojojin koriya ta arewa ne suka kama shi a watan yuli bayan da ya kutsa cikin iyakar koriya ta arewa da ke da karfin soja travis yana fuskantar yiwuwar za a iya korarsa daga rundunar sojan amurka lokacin da ya koma sansaninsa da ke fort bliss na jihar texas bayan ya shafa lokaci a gidan yara na koriya ta kudu bisa zargin cin zarafi a ranar 17 ga watan yuli ne zai hau jirgi zuwa amurka lokacin da ya silale daga filin tashi da saukar jiragen sama ya shiga cikin masu yawon bude ido na farar hula kan iyakar koriya ta arewa da koriya ta kudu sojojin koriya ta arewa ne suka ɗauki travis a bakin yankin tsaro na haɗin gwiwa in ji kcna lokacin da sojin ke sanye da kayan aiki da gangan ya kutsa cikin yankin da ke bangaren dprk tsakanin ɗakin hulɗa sojin tprk da amurka da koban ɗakin jami'an tsaro daga hukumar lafiya ta duniya ta yi ikirarin makarantu kira ga makarantu da su kare yara daga illolin da ke tattare da shan taba sigari ta hanyar samar da wuraren da ba a shan taba sigari a makarantunsu taba na kashe mutane fiye da miliyan takwas a kowace shekara akasari a kasashe masu karamin karfi da matsakaita waɗanda ke da kashi 80 cikin 100 na masu shan taba a duniya biliyan 1.3 hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton a kusan rabin yaran duniya na shaƙar iska da hayakin taba ya gurbata kuma kimanin yara dubu hamsin da ɗaya ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon cututtuka da suka shafi shan taba sigari. gari daga ƙarshe yau laraba ne gwamnatin ƙasar china ta zargi jam'iyya mai mulki ta taiwan da neman yancin cin gashin kai kwana guda bayan da shugaban tsibirin mai cin gashin kansa ya yi kira da ƙasa australia ta goyi bayan shiga yarjejeniyar ya yankin kakakin ofishin kula da harkokin taiwan na kasar china zu lian ya bayyana cewa an gudanar da atisayen soja na baya bayan nan a kusa da yankin taiwan domin yaƙi da girman kai na sojojin 'yan awaran taiwan china ta yi kiran cewa tsibirin taiwan mai tazarar kilomita 160 da gabar tekun gabashinta a matsayin yankinta sarfilu hashim gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wasu alkaluman hukumar lafiya ta duniya da who sun bayyana cewa akwai masu lalurar taɓin hankali kusan miliyan biyu da dubu ɗari hudu a ƙasar ghana a cikin wani rahoton da ta fitar kuma who ta bayyana damuwa kan halin da waɗannan mutanen suke ciki kamar yadda wakiliyarmu hawwa sadu ta aiko mana ƙarin bayani yayin da muka kai ziyara a manya da ƙananan titunan birnin accra kuwa ko shakka babu yawan masu lalurar kwakwalwa da ke sintiri a manyan tituna musamman karkashin gadar kwamin Nkrumah ya karu sosai wasu daga cikin su suna yawo tsirara wasu kuma suna shan ruwan kwata su rayu da abincin da suke sinta a ƙasa, wasu kuma suna ɗauke da kaya da suka sisinci daga shara wani magidanci mazauni babban titin anguwar nima malam abdulbasit ya bayyana fargaba da suke da shi dangane da masu lalurar kwakwalwa da suka mamaye unguwar gaskiya wannan rayuwa da ake yi da makotai cikin wangan guwa namu ba abu ne mai alkhairi ba saboda muna da yara da dama da suke tafiya cikin community mu nan da makotan nan in suka tashi kowane lokaci akwai wayansu ba su da matsala su in sun shigo maka neman abinci ne da wayansu ababa wayansu kuma da abun ya tashi su da yara guje-guje cikin unguwa ya bar mu da muke ciki ba mu da peace of mind don shi muna kiran security agencies ma su duba da wayannan makotan na inda suke ake rayuwa gidajen mutane da ainihin verandas na mutanen na. a kokarta a nemi musu wuri yasu a kai su nan da zai bari unguwannin mu nan mu samu sarari bamu da wani fargaba. Profesa Kasalo wakilin hukumar lafiya ta duniya a Ghana ya bayyana fargabansa game da wannan lamarin inda ya ce. We have the council that we are working with. Muna da majalisa da muke aiki da ita. Muna da kungiyoyi farar hula da muke aiki da su. Kowanne suna bayar da gudunmuwa ta yadda za a yi wannan shiri da sauran tsare-tsare da za su zo su ci gaba da ɗorewa. Amma da eh, gaske dukkaninmu har da kafofin watsa labarai muna da buƙatar ba da gudunmuwa na gargaɗi ga jama'a kamar yadda muka yi lokacin shelar maganin haihuwa da rigakafi. Abdulrahim Salisu Ango babban masanin ilimin halayyar ɗan Adam daga babban asibitin Kwalebu da ke nan birnin Accra ya ce alamun larurar kwakwalwa yana da yawa wani yana cikin jininsa wani yana faruwa saboda shiga wani halin kunci wasu kuma shaye-shaye duk yana haifar da lalurar kwakwalwa. Abai ba da dama suna iya su contribute cikin lamari na batun mental illnesses wani na nan kamar yadda muka saba faɗi cikin jini ne wani kuma nashi yana akwa ne game da yake zamantake shi da mutane ko ko ɗabi'un shi ko ko yanda yake rayuwa ah, kamar misali youtube yanzu yanda ake shaye-shaye da sauransu wani kuma na nan lamari na eh, talauci wani na nan lamari na family problems wani suna nan lamari na zamantakewa tsakanin namiji da na mace wayannan duka suna contribute ci gaban wato mental illnesses salisu ango ya kara da cewa matakan gwamnati baya kai ko ina saboda gidajen masu lalurar kwakwalwa ba shi da yawa sannan babu ƙwararrun likitocin kwakwalwa A matakin da gwamnati ke ɗauka bai kai ko ina don saboda ya kamata akwai infrastructures da dama a cikin garin nan wanda yake zai iya house wato ainihin wa'inda yake suna da ciwo na kwakwalwa bayan haka kuma a samu professionals da train su sosai domin saboda yanzu lamari ne na noba wato crisis mutum ka koya abu ka zama professional amma kuɗin da ake baka misali in ba ne ka yi committed ba ba da ka iya kai aiki da ake bukatan kai ba muna ana lack wato professionals a cikin wannan gari namu na ghana ofishin hukumar lafiya ta duniya who a gana dai ta bayyana cewa gagarumin kalubale shine rashin bayar da kulawa ga masu lalurar kwakwalwar a kasar ghana sannan za ta inganta tsarin haɗin gwiwa da gwamnatin ghana domin kula da lafiyar masu lalurar kwakwalwar hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga kra ghana ana iya jin wannan rahoton a koda yaushe da kuma dukkan rahotannin da muke kawo muku a shafukan na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau wanda ya nazari kan sana'o'in hannu da yadda suke taimakawa matasa wajen dogaro da kai a najeriya domin fa'are da hargitsi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 koyon kira saka sassaƙa zuwa aikin kafinta da sauransu na da ganyoyin da ko matasa ba su samu aikin gwamnati ba za su samu yadda za su gudanar da rayuwa har ma da taimakawa sauran dangi. sunana muhammad abbati nbt national board for technical education wato darakta ne da yake lura da sana'o'in hannu da yadda za a ɗabbaka su a inganta su dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician za ka ga iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka bashi yayi saboda in sai ka gwada mutum ka ga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zama na cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaicin iya ne saboda in za ka bashi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka bashi aikin arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe Ƙungiyar Ingausa da kan koyar da sana'ar fasaha ta amfani da harshen Hausa da akan gwama da Turanci don fahimtar da waɗanda bokon su bai nisa ba, ta koya wa matasa sana'a har ma suka zama masu ɗaukar aiki. Injina Mustapha Habu Ringim da ke jagorantar kungiyar ya ce nasarar da suka cimma na da yawan gaske. Wato gudunmawa ba kaɗan ba, saboda lokacin da muka fara koyar da wannan sana'o'in dogaro da kai, mun ta samun kalubale daga wasu manya a cikin al'umma cewa wannan abin namu ba zai samu karbuwa ba a wajen gwamnati saboda harshen uwa muke koyar da dogaro da kai na kimiyya da fasaha ana nuna mana kamar ana karya mana gwiwa to amma shi wannan bawan Allah profesa Idris Muhammad Bugaji shi ya janyo mu a jiki nuna mana cewa wannan hanya ce da kasashen da suka ci gaba ma na duniya yanzu ita suka biyo ta koyon kimiyya da fasaha da harshen uwa kuma duk wani hanya ta inclusivity duk abin da za a iya wani shinge da za a iya karyawa da a koyi kimiyya da fasaha don a dogara da kai to wata hanya ce da a duniya ake karbar ta don haka shi ma ya janyo mu cikin MBTE ya nuna mana muhimmancin mu sannan kuma ya kara mana karfin gwiwa har ma suka gayyace mu cikin wannan ah, network na Sasasnet cewa lallai guri ne da za mu kara shigowa don mu haɗu da sauran mutanen da za su daga sauran kasashen Afirka wanda za su kara tabbatar mana da cewa eh abin da muke yi yanzu a Ingausa duk duniya shi ake a ci gaba kuma za a ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma ko mu koma mu ƙara ƙara wa waɗanda muke koyawa ƙarfin gwiwa cewa wannan sana'ar dogaro da kan da suke yi ko da mutum yana jami'a ne ya tabbatar da cewa yana koyon sana'o'in dogaro da kai dan ya zama to bai gama jami'a ya zo ya zama wa mutane alaƙaƙai ko ya zo ya rasa aikin yi ko wasu ma ga har sun zama 'yan kwaya saboda tsaba frustration da rashin aikin yi to sai ya zama to idan mutum yana ma jami'a ne ya yi dual qualification kamar yadda shi professor bugaje yake faɗa cewa in kana jami'a ma ya zama to kana zuwa makaranta sannan kuma kana zuwa gurare wuraren sana'o'in dogaro da kai na vocational training ka zama to kana da wata baiwa da bayan wancan da kake na theory kuma kana da wata baiwa da zaka iya sana'a ta dogaro da kai da ita sai zama to in baka samu aikin gwamnati ba zaka yi tsayawa ka dogara da kanka har ma ka samu da wasu aiki wanda in aikin gwamnati kake yi ba lallai har ka gama ma ka samu ka iya samu wani aiki ba amma in sana'ar dogaro da kai kake yi zaka iya lokacin da ka fara kamar mu yanzu a ingausa a cikin shekara uku kawai mun yaye matasa sun fi dubu uku maza da mata almajirai da masu bukata ta musamman da sauransu wanda a cikinsu yanzu akwai wanda ya ɗau mutum ashirin aiki sati biyar kawai ya zo yi course wanda aka koya masa abin da bai fi installation din solar cctv da electrical wiring ba yanzu ya koma gida da shi kadai ne da karin shi suke sana'ar amma yanzu ya dau mutum ashirin aiki a cikin sati biyar kawai da ya zo ya koyi wannan sana'ar to wannan ne yasa shi kan shi professor bugajen yake kara janyo gausa a jiki kuma yake kara samu a cikin system din dan mai filin among cewa eh abin da muke yi shi yanzu duniya ta karba kuma shine hanyar mafita a rayuwa Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban tsiya. Ni sunana Jazile Hashim Gofa Janeji daga kungiyar masu koyar da sana'o'i. ƙara sa mutane ƙwarin gwiwa a zuciya yadda za a je a daɗa koya mutane sana'o'i mu especially mata da suke a gida da suke yin sana'o'i yadda za su riga yin ta a tsari a ilimance kuma sannan a ƙididdige komai ka san nawa za ka saka ya za ka sa ya kaza zai zama kaza ba kawai yadda ake yin sana'o'i a da kawai haka na gani haka na ga ana yi ba yanzu duk abin da za ka yi ka san a is a misali in ka sa a a b ba zai baka abin da kake so ba saboda haka komai ana yin shi ne a tsare da duk sana'o'in mu na da ana kokarin a zamanantar da su a kuma saka su a gurbin da ya kamata a saka su yadda duk abin da aka yi an san size an san is it quality da quantity na abin da aka yi saboda haka muna godiya da wanda suka asasa wannan taron gaskiya alhamdulillah Hakanan su ma 'yan kasuwar Fanteka da kan haɗa kaya ta hanyar fasaha a Kaduna sun zama babban fagen samun kuɗin shiga. Malam Suleiman Shehu ke jagorantar kasuwar da bayyana cimma gagarumar nasarar yaƙi da talauci. Ina za a haɓaka koyar da yara sana'a kuma wurin da nake shugabanta wuri ne wanda dama tun da aka kirkire shi wuri ne da yake koyarwa da yara sana'a don tun kamar shekara hamsin da ta wuce da kirkirar wannan wurin sana'o'i kawai muke koya wa yara hatta tun ana yin ta lokal har ta zo yanzu ta fara zama ta zama ta zamani gashi yanzu har Allah ya sa mun shiga da taimakon ah, babanmu Professor idris bugaje mun shiga ya zamana ba ma yara su zo kawai su koyi sana'a ba har makarantu ma suna kawo mana mutane eh, ɗalibansu su zo su kalli abun a zahiri na inda suka karanta shi a rubuce kaga kamar dalibai da suke daga kaduna polytechnic na eh, nuba mali da sauran makarantu suna kawo mana ɗaliban su waɗanda suka karantar da su domin su zo su yi training a wurinmu kaga ba karamin ci gaba bane saboda in ka lura mu baran yi magana akan wurin da na sani najeriya najeriya idan ka je makaranta ka samu ka gama ka rike takardun za ka ga mutane aiki za su yi ta zuwa nema kuma gashi babu aiki amma da irin wannan kungiyoyi da ake kafa waɗanda za su waye da kan mutane su nuna musu muhimmancin sana'a hannu to ka ga mutum ya je makaranta ma ya samu ilimi ya yaki jahilci sai ya dawo ya zo ya kama sana'a wacce sana'a nan ita za ta ciyar da shi gaba dan ya tsaya ya ce sai ya samu aikin gwamnati yanzu babu aikin gwamnati waɗanda suke ciki ma sun yawa gaskiyar al'amari a mu wurin da muke koyar da sana'a samun ma ma'aikatan ma'aikata ko ko makaranta da take yayi ɗalibai waɗanda suke da sana'a hannu irin mu zai yana da yana da wahala saboda a wurin da nake shugabanta akwai wurare na koyar da sana'a eh, eh, in ce maka shago shago ko wurare wurare sun kai guda dubu hudu wanda duk wanda ka je wurin mutum ɗaya zaka samu karanci yana da mutum biyar da yake koyarwa wanda mutum biyar din nan daga kafin shekara sun yi aikin za su iya yi su in ka buga mutum biyar so dubu hudu wajen kusan dubu kusan ashirin wani ba karamin makaranta ba ce take yaye irin waɗannan mutanen masu sana'a hannu a shekara kuma sannan abin da yake ban sha'awa shine kowace makaranta ka je sai ka ba da kuɗi sannan za a koya maka amma mu idan ka zo wurinmu mu ma muke taimakon ka idan yaro baban shi ba yi da halin da zai kai shi makaranta idan aka kawo shi koyon sana'a wurinmu muna ɗaukan shi mu sa shi a makaranta ya je yana karatu sannan ya dawo yana koyi sana'a sai ka ga mutum ya gama firamare ya je ya sakandare ya tafi ma har na gaba da firamare sakandare kuma sannan ga sana'a shi ya rike da yawa in suka je suka ga makaranta in ce musu ma ga aikin gwamnati sai ce a'a sai su dawo su zauna ci gaba da sana'a su in ka zo wurin da nake shugabanta za ka samu dan jami'a wanda ya gama jami'a wanda ma yana wata sana'a ko yana aikin gwamnati a wani wuri amma in ka zo da yamma za ka same shi ya dawo yana yin sana'a shi domin sana'a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 To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aiko mana ta imel. mu na farko a yau naku ne Alhaji Umar Forever gashua Zahara da Khadija matan Ali rafkanna na Gashuwa, sai Shehu Adamu Rijau. sai bala na yashi lafaja a jihar kogin najeriya kuka ce salam voa hausa muna taya musulmin duniya murnar ranar maulidi na farin cikin zagayewar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara wa annabi daraja a ƙarshe kuka ce muna kira ga shugabanninmu na Najeriya a dukkan matakai da su yi koyi da halayen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajen shugabancin al'umma ko ma samu sauƙin kuncin rayuwar da muke fama da ita a Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga jihar Bauchin Najeriya na Yahaya Danno Azare da na mai Umar Makera da Dauda Reben Kikelago. Kuka ce salam VOA Hausa gaisuwa da fatan alheri. Ku ba mu dama mu isar da wannan saƙon namu na addu'a na Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin rashin tsaro. Ga dai tsadar rayuwa, ga satar mutane don neman kuɗin fansa ba ji ba gani da fatan Allah ya kawo mana mafita amin to amin summa amin sako na ƙarshe a yau naka ne sani mai langalange yalwa ya wuri inda ka ce salam biyo ya hausa kukan da hukumar kiyaye haɗura ta najeriya tare da ƙananan direbobin mota daga jihohin arewacin ƙasar ke yi na ƙaruwar matsalolin da manyan motoci wato tireloli masu jigilar kwantena daga Legas zuwa sassan ƙasar ke janyowa a hanya sun yi daidai da fatan allah ya sa kukan nasu ya shiga kunnuwan da suka dace domin ganin an ɗauki mataki akan irin waɗannan motocin masu jigilar kwantena masu sauraro sai a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana ta hanyar da aka saba da yin rubutu mai kyau. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice jakadan Faransa a Nijar ya ba ƙasar da sanyin safiyar laraban nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta ba da umarnin korar shi kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diflomasiyyar tare da janye sojojin faransa dangantaka tsakanin nijar da faransa tsoho mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaƙi da masu ikirarin jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojan kasar sau kwace mulki a mai a watan yuli Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada kamar yadda shugabannin kungiyar suka bayyana a ranar talata kungiyar da ya san sawa shugaban kasa bola ahmed tinubu da ya janye matakin da ya dauka a watan mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur ɗin amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa a yau laraba rashi ta zargi amurka da birtaniya da taimaka ukiran wajen kai hari a makon da ya gabata kan hedikwatar rundunar sojan ruwan baharum a yankin kirimiya da ma rasha ta mamaye mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakoroba ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya wato an shirya harin tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leƙen asiri na ƙasashen yamma da turaren ɗan adam na neto da kuma jiragen leƙen asiri To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace mu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim dan mutan Gomer da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu David Greenberg. ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.